Rahim. ‘Yar Dande ce. Babi na hudu. Kamila ta faɗi a matuƙar gegece, jikinta har yana rawa. Ita ma ta hau shafar bayan Amal ɗin masu shegen daɗin taɓawa. Wani irin zabara Amal ta yi ta fara ihun daɗi, tana kiran Hilwa. Ta ƙara maimaita sunan Hilwa carab a kunnen Kamila. Zuciyarta ta soso. Cikin ƙunar rai ta tura Amal daga jikinta, ta faɗa toilet cikin tsananin zafin rai. Amal ta bi ta toilet ɗin amma ina tuni Kamila ta ja kofar toilet ɗin ta rufe. Amal ta fara jero mata magiya don ta san taɓararta ta ƙara yi, a wannan karan ma. Please ki yi haƙuri Kamila, kin ga na riga na kamu please ki fito ki bani. Tana maganar tana buga kofar toilet ɗin, amma fir Kamila ta ki buɗewa ta zauna gefe ɗaya a toilet ɗin, ta fashe da kukan baƙin ciki. Babban burin ta bai wuce ta ga ranar barin Hilwa cikin dandaba. ta tsane ta. Ji take yi da a a hannunta yake ta kashe ta, kowa ya huta, na tsane ki hilwa. Kamila ta faɗi still tana kuka baƙin ciki kamar zai kashe ta, jiki babu lakka Amur ta bace a ɗakin baki ɗaya, bayan ta yi ta magiya kan Kamila ta fito ta bata jikinta, amma ta ki kula ta, Direct Hall Amur ta koma ɗauko wiwi ɗinta ta da ta bari a kan tebul ta kunna sanda biyu da laita ɗin da ke kan tebul ɗin. ta zauna gefe ta hau busawa, duk ta jera su sanda biyan a gefe da gefe na bakinta, zuciyarta cike da tsananin sha'awa da tunanin hilwa, sai kissima yacce za ta same ta take yi a ranta, a kullum da wannan tunanin a zuciyarta, da shi take kwana take tashi, tana da yunwar jikinta, tana tsananin buƙatar jikin hilwa da ma jikinta baki ɗaya. Tunda ta figi motar ba ta tsaya a ko'ina ba sai a Dialogue Pharmacy, kankana ya bi ta da ido. San bata ta ma inda yake ba kai ka ce ba kowa ne a motar, har suka iso ba ta yi masa magana ba, shi ma bai mata ba, sai kallon ta kawai yake yi. Jakarta ta zuge ta zaro kuɗi dubu goma daga cikin wasu bandar ɗin 'yan dubu-dubu ɗin da ke jakarta. Ta zare kaki ɗinta a jikin motar, ta buɗe handil ɗin motar ta fita, Kankana ma ya buɗe nashi site ɗin ya fito, da cikin famasi ɗin ta nufa, Kankana na biye da ita a baya, yayin da maza ke ta kallonta suna lasar baki, wasu kuwa har suna karo da juna gun kallonta, wasu kuwa sai tuntuɓe suke yi ana faduwa san bata bata kansu ba, ko in ce bata ma sun suna yi ba. Ta buɗe kofar gilas ɗin famasi ɗin ta shiga, sanyin AC ya doke ta, daman daga AC ta fito a motar tata, nan fa idanuwa suka yi mata cewa saboda akwai yalwar haske a famasi ɗin sosai, fararen club ne ta ko ina. Shigowar ta ta famasi din ya sa kallo ya dawo kanta, idanuwan da suka yi mata ca sun fi a kirga In takaice muku kaf ilahirin halittar da ke cikin famasi din sai da suka zubo mata ido. Lurin jikinta ya fi komi daukar wa kowa hankali, har da masu cewa wow wow, wasu kam suka fita a hayyacinsu. saboda tsabar shagalar da suka yi a kallon kyakkyawar surarta, wasu kam duk sun jiƙa jikinsu A wannan karon ma ba ta san suna yi ba, cikin takunta na ɗaiɗai irin na dararren mata ta ƙarasa ga ɗaya daga ma'aikatan da ke aiki a famasi ɗin, yana ganin ta ya washe baki saboda sun saba, a nan take siyayyar staf ta na rage sha'awa, ko ciwon kai take yi ma, a nan take siyan magani, ko ta sa a sai mata, cikin harshen Turanci ta gaya masa maganin da take so a bata cikin ladabi David ya ce, OK ma. Ba ɓata lokaci ya ɗauko mata kwalin maganin ya sa mata a ledarsu mai tambarin Dialect 24 Pharmacy, ya miƙa mata, ta amsa tana ƙoƙarin miƙa masa kuɗinsa. Wani ɗan dattijo ya ƙara so inda take sai washe baki yake yi kamar tsoho ya ga wawan zama, wato ya ga jiki. Ya dakatar da David daga amsar kuɗin hannun hilwa ta juyo ta masa kallo ɗaya ya sha ɗanyar gezina kalar royal blue, sai walwali take yi. Kallo ɗaya ta masa ta ɗauke idonta daga gare sa, a kallo ɗayan ta gane Naira ta samu tsuguni a tattare da shi, har wani uban jirgin tumbi ya ajiye, kai ka ce mai cikin wata tara ne, ko in ce mai shirin haihuwa, yanzu yanzu nan dan har tsini tumbin nasa ya yi. Zaro bandir ɗin dubu ɗari ya yi ajiye wa David, irin suna kan Hilwa, kamar wani wawa. Sam hilwa ba ta bi kansa ba ta ajiye wa rabin duka dubu goman da ke hannunta, daman kuɗin maganin dubu bakwai da da biyar arba'in ne, maganin na shan kwana talatin ne, amma ita kwana biyar yake mata da kyar juyawa ta yi ta fice daga famasi ɗin ba tare da ta bi ta kan Alhaji Bulwasi ba. tana gaba kankana na binta a baya, Alhaji bulwasi kuma yana bayansu shi ma, har suka so bakin kaɗin Hilwa ta buɗe ta shige, Alhaji bulwasi na ƙoƙarin dakatar da ita ta hanyar neman izinin magana da ita. amma san bata bi ta kan maganarsa ba, ta shige motar ta ja murfi ta rufe. Kankana na neman shiga motar Alhaji Bulwasi ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu. Kankana ya dakata ya mayar da murfin motar da ya buɗe ya rufe, ya zuba wa Alhaji Bulwasi ido. Alhaji Bulwasi ya fara magana cikin muryarsa ta isassun maza, waɗanda suka shahara suka goge da duniya. Am abokina minti ɗaya mana cewar Alhaji Bulwasi. Kankana ya juyo sosai ya fuskanci Alhaji bulwasi rai a ɓace ya fara magana cikin kwarkwasa, yana yi yana limsar idanuwa, haba da Allah da Annabi, Alhaji ina ganin ka kamar ya kuma za ka kwafsa min, ya ƙara shi maganar yana ta faman yarfa hannu, sai gyare-gyaren gyalen da ke kansa yake yi. Cike da mamaki Alhaji bulwasi ya zuba a Kankana ido, sai faman kwarkwasa yake yi, shi bai ma gane kan gadon maganar tasa ba. Am yi haƙuri ƙanina na takura maka ko am sorry, da ma ƙanwarka ɗin nan ce nake son magana da ita don Allah na ga kuma ba ta da niyyar saurare na, ko za ka taimaka min? Alhaji bulwasi ya ƙarashe maganar cikin magiya, Kankana ya daka masa tsawa cikin ƙunar zuciya, “Kar ka ƙara ce min ka ni ba ƙaninka ba ne, kalle ni da kyau, Alhaji duba ka gani, ido ba mudu ba ya san kima, kalle ka shirge gin ƙato da kai kana ce min ka Duba da kyau ka gani halitta ta da taka ba ɗaya ba ce, jinsinmu ma ba ɗaya ba ne, a'a to, za ka wani kira ni da ƙaninka? Kar ka ƙara ce min ƙaninka gaskiya, dai ina jin kunyar ka ne da na soke maka buhu-buhun barkono na rashin mutunci. Ya ƙara ƙarashe maganar yana buga cinya, sai rairayar baki yake yi, kamar wata mace, macen ma tsohuwar karuwa. Alhaji Bulwasi ya zuba wa ikon Allah ido, shi abin ma mamaki ya ba shi, don shi a zahiri kamar namiji yake gani, kuma a wani fannin kamar mace, ƙara leƙawa lungu da saƙo a jikin kankana don tabbatarwa mace ce ko namiji, kankana kam sai wani ƙara gyara jakar hannunsa yake yi, fuska ɗauke da mamaki Alhaji Bulwasi ya ci yi haƙuri filis, mace ce kai ko namiji? Kankana ya wani zaburo ya zaro ido waje kamar zai haɗa fuskarsa da fuskar Alhaji Bulwasi, ya ce, Kar ka ƙara haɗa da namiji, ni nan da kake gani na mace ce san santaleliya son kowa ƙin wanda ya rasa, suna na za ka iya ce min Lady Baby, ko ka kira ni da nikiran ɗina da kowa ya san ni da shi wato Kankana uwar ruwa. cikin ruwa waje ruwa, haka ƙawayena ke kira na da shi. Alhaji bulwasi ya zuba wa kankana ido, shi dariya ma ya so ya ba shi, amma ya dake ya ce, oke-oke am sorry kankana ko? Kankana ya wani washe baki ya kwarkwasa ya farfar da ido, kana ya buga uwar shewa, A haye ya bas Alhaji kenan, har ka riƙe sunan nawa? Kankana nake wato uwar ruwa sama ruwa ƙasa ruwa, can ciki malin tsinda da ruwa. ya yi wata uwar girgiza ya duƙa ya yi rawar baya ya jijjiga ya jijjiga kana ya ɗago. Alhaji Bulwasi ya zuba masa ido, shi dai yana kallon ikon Allah, ji yake yi kamar ya kwashe da dariya, kaf siffar ɗin ma dariya take ba wa Alhaji Bulwatsi. Alhaji bulwasi na shirin yin magana, Hilwa ta shiga wa kankana horn babu kautawa Jiki na rawa, Kankana ya buɗe motar da niyyar ya shiga, don ya san Hilwa na iya barinsa a nan, kaɗan daga aikin ta Alhaji bulwasi ya so ya riƙe marfan Filis ka haɗa ni in yi magana da wacce kuke taron nan mana. Cewar Alhaji bulwasi da ya yi maganar cikin magiya. Kankana ya shiga karewa Alhaji kallo. Cikin kwarkwasa ya ce, a Alhaji ka yi haƙuri, Hilwa ba za ta taɓa sauraron ka ba.” Alhaji bulwasi ya maraireta murya ya hau yi wa kankana magiya, kamar zai kwanta masa. Ƙarshe sai dole kankana ya amshi kaɗin Alhaji da zumar zai ba wa Hilwa. Alhaji bulwasi ya haɗa masa da ‘yan dubu-dubu da biyu. Kankana ido a naira amshewa ya ya hau jero godiya, ya shiga motar. Ba ɓata lokaci Hilwa ta ga motar suka fice a gurin. Wani irin abu ne kai haka? Da na tafi na barka a famasi ɗin wallahi. Hilwa ta faɗi cikin ɓacin rai. Daman cike take kamar za ta fashe da abin da Kankana ya mata. Kankana ya zuba mata ido. Dama tun shigowarsa motar ya gane ta shaƙa. Cikin kissa da sisina ya fara magana, Allah ya huci zuciyar uwar ɗakina ɗan guntun tsaki ta ja, rabin hankalinta na kan driving ɗin da take yi, rabi kuma na ga sha'awar da ke addabar jikinta. Kankana ya kai hannu ya fi fileyin waka nan da nan wakar Rema mai taken Woman ta fara tashi cikin daɗin muryarta, na Hilwa ta fara girgiza kai. A duniya tana son wakar nan, duk wanda yake tare da ita ya san da hakan, shi yasa Kankana ya kunna ta. ganin ranta yana a ɓace. Ai kuwa tuni ta fara girgiza kai, waƙar na shigarta, da har gidan Dande ta nufa. Kankana ya zuba mata ido daidai tana karya motar zuwa hanyar da za ta miƙar da su gidansu na Dande. Babu kwana-kwana, uwar na ina muka nufa, ba dai gidan Dande ba. Can za mu kwana? Ya jefo mata tambaya. Ɗaga masa kai kawai ta ba tare da ta inda yake ba, sai bin waƙar rema take yi. Sam kankana ba haka ya so ba. Ta so a ce a gidanta za su kwana, tana da ɗan madaidaicin gida, Alhaji Sunusi Dikko ya sai mata shi, ko wasu lokutan a can suke kwana, wasu lokutan kuma a gidan Dande. Ya fi jin daɗin kwana a gidan nata har da ɗakinsa daban, da ɗakunan Kamila da Amal, sai ɗakin ita kanta uwar gayyar wato Hilwa, gidan dai 4 bedroom flat ne, a bakin wani tanfatsetsen gida mai girkalar ruwan ƙasa ta yi fakin. Ba ɓata lokaci Kankana ya fita ya buɗe mata get ɗin gidan, ta danna kai cikin harabar gidan. Direct inda take fakin motar ta nufa ta yi fakin, ta fito hannunta riƙe da kaki da bak ɗinta, sai wannan ledar maganin da ta siya a dialog Pharmacy. A hankali ta shiga karewar gidan kallo, gida ne na marasa mutunci, ko fasalin gidan zaka gane babu alamar masu tarbiyya a ciki.